Jama'a Assalamu alaikum mu da sake kasancewa tare a cikin shirin tambaya da amsa daga sashen Hausa na Radio France International RFI. Shiri ne da ke ɗauko wasu daga cikin tambayoyin da masu sauraro suka aiko mana don amsa su. Michael Kudisin ke muku marhaba lale a daidai wannan lokaci. To za mu tsinduma cikin shirin gadan-gadan da tambayar da fito daga Mahmud Salihu kauran namuda a jihar Zamfara a tarayyar Najeriya. Ya ce ina so a mun cikakken bayani kan tsarin nan na bai ɗaya na biyan albashi watan IPPIS da ya janyo cece kuce tsakanin gwamnatin Najeriya da kungiyar malaman jami'o'in kasar Shin wannan tsarin ya kunshi ɗaukacin ma'aikatan gwamnati da ke kowace ma'aikata ko kuwa akwai waɗanda tsarin bai shafa ba? Shin a tarihin Najeriya an taɓa amfani da irin wannan tsari? To kan wannan tambayar taka wakilin muna Abuja a Najeriya wata Muhammad Sani Abubakar ya tuntubi Dr. Muhammad Bello Nawaila na kwalejin ilimi da ke Azari a jihar Bauchin Najeriya kuma ga yadda su ta kaya. Wato IPS wani gajartaccen suna ne da yake nufin Integrated Personal Payroll and Information System. Wato wata software ne ko in ce abu biyu ne dai. Software ne kuma ofishi ne da yake karkashin Auditor General. Haƙƙin abin shi ne na farko ya biya ma'aikata albashi sannan zai cire haraji daga cikin kuɗin da za a biya ka direct kuma zai biya wurin da ya kamata kamar in za ka biya federal illar revenue service to direct zai cira daga albashinsa ba sai ka ɗauka ka je ka biya ba sai ya je ya biya can kuma at the same time wato a daidai wannan lokacin zai yi saving kuma suna da information na wannan ma'aikaci dukkan bayanai a a nambar ma'aikaci ina yake aiki garinsa da komai da komai shine aikin wannan software da ake zance a kai kai kuma ba wai asu ne kaɗai za su yi ba an fara shi ina ga in ba na manta wajen 2007 akwai kuma ma'aikatoci da yawa da suka jera ba a zo wurin ba ne sai da ta zo kan asu ta jona ya zama cece kuce me ya kawo ma cece kuce wato cece kucen kan sa yan asu ne wato kungiyar malaman jami'a su sun ce ba za su shiga ba dan suna ga wannan abu yana da matsala to ka san in aka samu abu da masu ilimi a nan ake gardama abin da har yanzu ba mu gane ba shine su asu ba su fito sun bayyana a bayyane karara me matsalar ba su kuma gwamnatin tarayya soyayya ta ce a dole dole sai sun jona a yanayin siyasa baka wa mutum dole tunda masu ilimi ne sai ka zo ku zauna ka nuna musu amfanin wannan abu su ma su gani e in amfanin akwai shi su jona tunda masu ilimi ne in su kuma suka nuna ma matsalar tunda malaman jami'a ne haƙƙin koyawa mutane suke ai sai su gyara menene sarkakiya a ciki tunda kusan abu ne da ta san da aka yi magana irin wannan abu na bai ɗaya aka rage asara ne wa gwamnati kuma ana fidda ma'aikata 'yan bugi wato ghost workers a turanci ya kamata masu ilimi su yi na'am da wannan abu a bisa abin da kamar mai kula da ipc ya faɗa ya ce sun yi saving gwamnati biliyoyin nerori ta yaya ya ci ta ghost workers amma bai presenting clear information ta suwaye ya aka yi aka tsince kawai da ya ce mun yi saving gwamnati billions kaga ai mai ilimi ba zai yadda da wannan ba saboda shi mai ilimi kullum yana ai neman hujja ne ta zahiri ba wai maganar ka ba sannan akwai cece kucen da ake mutane na yada jita-jita cewa duk information na mutum daya ana manejin sa da tsada kuɗi ake biya a managing information din sannan su kuma suna ga cewa su ma a da yadda ake ta cece wannan jita-jita ce ba zahiri ba suna ga cewa to ya za a biya mutum tunda su suna da ka'idojin ayyukansu akwai abin da ake kira sabbatical akwai abin da ake kira visiting lecturer akwai abubuwa da yawa to ta ya za a bibbiya su duk wa'annan kuɗaɗen nasu in sun yi eh. ka gani duk wannan ba ina ga ba ba su wani clear indication na yadda za a yi settling wannan abubuwan ba wato ina fahimce ka wato kaman korafin kaman misali bakin malamai wanda sukan zo su yi su tafi ne a za ta iya kawo matsala ne da yasa su ba za su amince ba tunda in aka sa sunanka zai nuna ana ta biyan ka kenan akai akai wanda ita kuma masu tantance kuɗi zai ba za a samu samu jituwa ba eh to ka kamar yadda na ce ma su asu ba su fito da wannan bayani dalla dalla ba ita gwamnati ba ta fito da wannan dalla dalla ba ni ko ba za ka sani a ciki na fito da labarin da ban san da shi ba <laughs> yawwa tambaya kusan na karshe wani tun da ka ansa ta wata biyun tun da farko mai tambayar ya ce shin a tarihin najeriya an taɓa amfani da irin wannan tsari eh akwai ma'aikatu yanzu da suke da shi na ce ma tun 2007 aka fara a hankali ake ma'aikatoci ake sawa ɗaya bayan ɗaya wannan karan a sa wannan gobe a ƙara wacce jibi a ƙara wannan haka ake har ta zo kan asu so amma tun da kasan wasu ma'aikatan ba su da baki saboda ita wannan mm, software ai an ce suna aiki ne a ƙarƙashin accounta general na ƙasa eh. sannan suna alaka da civil service commission suna tare da auditor general suna tare da shugaban ma'aikata so duk suna ta'allaka da shi so wasu dole ba su da zaɓi tun da ba wani ƙarfin ƙungiya ne da ita ba to dokta muna godiya da wannan dama da ka bamu da kuma fatan mai sauraro ya gamsu na gode a kashe su ta hanya mai kyau kuɗi a kashe ta hanya mai kyau kuɗi a kashe ta hanya mai kyau kuɗi a kashe ta hanya mai kyau amma ba bisa waƙar wakar marigayi alhaji mamman shata katsina da fata za a kashe albashi ta hanya mai kyau idan an karɓa. to sai mu je ga tambayar mu ta biyu wacce ta fito daga mubarak aliyu banga haruna loki baraduwa da kuma abu usha banga wari malam bare-bare zuwa jamhuriyar nijar suke cewa don allah muna so a tambaya mana masana abin da ake nufi da ra'ayin kwaminsanci to ko daidai yake da marxism to na mika wannan tambaya ta ga wakilin mu na jihar Bauchi Ibrahim Malam Goje wanda shi ma ya tuntuɓi Malam Safiyanu Abubakar Al Sadiq malami a kwalejin Kibiya da fasaha ta tarayya da ke Bauchi ga kuma tattaunawarsu. to kwaminisanci eh, ba za mu iya bayaninsa a fahimta ba sai in an yi bayani a kan kishiyar kwaminisanci wato tsarin da ya zo kafin kwaminisanci wanda a takaice ake kiransa eh, capitalism a turanci ko tsarin jari hujja bayan da aka yi juyin juya hali na kasar faransa eh, aka kawar da mulkin sarauta aka kau da wannan sarki da yake mulki a faransa to matsalar da suka samu shine su waɗanda suke da mallaka na waɗannan uh, masana'antu da suka fara tasowa a ƙasashen turai a lokacin sai suka lura cewa eh, tsarin jari hujja da suke cin moriyarsa a lokacin ba zai bunƙasa ba sai in an ba wa mutane dama to waɗannan damammaki da mutane suke ganin suna bukata ɗin su kuma 'yan jari hujja sai suka ga su waɗannan damamakin suna bukatar lallai a bawa mutane domin su samu damar samun kuɗi fiye da yadda da suke samu to ana cikin haka sai aka fara rubuce-rubuce tun kafin lokacin dama akwai wannan tsari sai aka fara tunanin cewa a ah, to don menene zai sa ah, talakawa guda dubu misali suna aiki a wata masana'anta ya allah ko masaka ce ita da ake saka ake kadar auduga a fidda atamfofi da zannuwa da shadda da shauransu mutum dubu suna aiki a gurin amma kuma na mallaka mutum ɗaya ne shi wannan mutum ɗayan da ya mallaki gurin shi ne zai ce karfe takwas zaka zo aiki sai hudu zaka tashi shi ne zai ce ga abin da zan biya ka sannan in ka tsufa ya sallame ka ka koma gida ka je ka kwanta ya ɗauko ɗanka ya sake in shi ma ya tsufa ɗansa ya ci gaba da gadon wannan masana'antar sai aka fara rubuce-rubuce ana tunanin cewa to ai maimakon a zauna ana mulki irin na jari hujja me yasa ba za a samu wani tsari na socialism shine tsari da zai bada dama wa su talakawa da suke aiki a masana'antu ya kasance gaba ɗaya al'umma ce za ta mallaki masana'antun ita za ta mallaki misali in gona ce kamar a ce nan bauchi gaba ɗaya to duka gonar ta mutanen bauchi ce saboda haka in za a yi sai a aikin gayya a yi aiki a gonan abin da aka samu a raba wa kowa to shine socialism mataki na karshe shine matakin communism matakin communism kuma shine komi na ƙasar ya kasance na hukuma ne da ma'aikacin asibiti da ma'aikacin makaranta da manomi da kowa dukanku kuna aiki ne wa wa ƙasa wa state to ita ƙasar ita za ta rika biyan ku albashi ita za ta yi motoci ba ka da bukatan ka mallaki mota in na hau mota a tsari na tunanin su kenan ka hau mota misali yanzu in ka je gurin aikin ka ka ajiye motar wani ma in ya zo sai ya ɗauka haka haka haka a bi ma'ana collective ownership hmm. komi dai da aka mallaka a duniya na al'umma ne wannan tsari shi ne za a iya cewa a takaici tsarin kwaminisanci wannan na capitalism tsari ne da kamar yadda sunansa ya nuna da hausa tsari ne na jari eh, hujja hmm. iya kudinka iya shagalinka in ka ga dama ka kwana kana aiki ka samu naira dubu ɗari in ka ga dama ka ki fitowa aiki baka da kokobo ɗari a aljihunka shi kuma kwaminisanci dama komai na hukuma ne saboda haka a tsarinsu shine Ah, fassara abin da suke faɗa shine ah, komi na kowa ne kuma za a ba ma kowa komi daidai da bukatarsa. Yawwa, to akwai bambanci tsakanin shi wannan tsari da kai bayaninsa yanzu kwaminisanci da tsarin nan na markisanci wato marxism. Shi marxism ah, shi kuma ya biyo bayan tsarin suna ne ya samo daga sunan wani bayahudan jamus sunansa Karl Marx. Karl Marx shine ya zauna ya yi rubuce-rubuce a wasu daga cikin rubuce-rubucen nasa kamar communist manifesto wato wani kundi kamar in ka ga dama ka ce kundi ne na na, tsarin kwaminisanci wanda ya rubuta tare da shi da wani abokinsa frederick angels to shi kalmax wanda sunansa aka yi amfani aka kawo wannan tsari na makisanci din shi abin da ya bambanta shi da tsarin kwaminisanci shine shi ya fito da wani wasu hanyoyi da za a bi a kai ga matakin kololuwa na kwaminisanci din a wannan mataki da ya fitar shine abin da aka kwatanta kamanninsa a tsohuwar tarayyar soviet to mun gode kwarai da gaske nima ma ina godiya da wannan dama. So da hangi mutuwa ne shi don ba ya duba rashi so guba ne kama da madara yake. Shi masoyi yana da gaggawa wuri na yayi wasu ƙawa, shi kuma so kama da kura yake. To a gaida Hamisu Breka ɗorayi da wannan waka so dangin mutuwa masoyi dai a kullum masauki yake nema. Shirin tambaya da amsa ake sauraro daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Ga wanda ke so a dama da su a shirin sai su aiko da tambayar su ta RFI Hausa tambayoyi at gmail.com RFI Hausa tambayoyi at gmail.com tambayar ta yi ma'ana. Yanzu shirin zai dora da tambayar da fito daga mutane da dama ciki har da Gambo mail. daga jihar Difa a jamhuriyar Nijar sun Shoha da Murijau jihar Nijar Najeriya da Bala Sale babban birnin tarayyar Abuja suka ce mecece makomar jarumin fina-finan Hausan nan watan Adam Zango da ya fice daga masana'antar Kannywood me yake ciki a halin yanzu wane ne shi yanzu shin shi kenan bafin kenan saboda ya bar Kannywood na yi tozali da Adam Zango kuma tattauna kuma ya fara ne da kowaye Adam Zango a halin da ake ciki. to um, bahaushe da ya ce ba a canza wa tuwo suna uh, adam zango dai kamar yadda kowa ya sani babu canji har yanzu dai abubuwan da nake a cikin masana'antar shirya fina-finan hausa su nake yi to akwai wani batu da ya taso kafin yanzu kuma ba a daɗe ba kawai sai aka je adam zango ya bar kane wood to ya wannan al'amari e wannan magana gaskiya ne na fita daga cikin masana'antar shirya fina-finai ta kaniwood ma kamar yadda mutane suka sani ko in ce wasu da ba su sani ba gani suka yi kamar mutum ya ce ya fita daga kaniwood to ya daina fim ne to ba haka abin yake ba kaniwood kamar makaranta ce ko in ce kamar universities ne saboda haka duk inda ka ce yau ka yi ra'ayi na fita a atbu zan koma abu ko buk in ka fita a can ka koma can ba wanda zai ce maka dan me iyakaci can ka je ka sake registration ka gida abin da za a yi idan da a ce ka aka yi kuma aka rubuta maka bakar takardan da ko ina ka je ba za a dauke ka ba to shine matsala amma ra'ayinka ne ka fita saboda haka kaniwood wajen shirya fina-finai ne da haka yadda suka buɗe kaniwood kowane gari kowane kasa za su iya buɗe mm, eh, sunan masana'antarsu da sunan da suke so ra'ayina ne zan shirya fim ina zan je in baiwa hukumar tacewa ta najeriya gabaki daya ta tace min in saki fim dina a kasuwa ba sai na dauki fim dina na kai wajen masu tace fina-finai na jihar kano lalle sun tace min batun da na fim dina ba zan kai shi kano na in ah, in yi musu in kai ketara musu dokan da za ta iya daukan hukunci a kai no na kai wa ah, masu tacewa ta najeriya baki daya za su tace kuma zan saki fim dina kasuwa zan saka a intanet zan saka a duk inda na ga dama sinimas din da nake da ra'ayi a kowane jiha zan iya kaiwa abin da kawai na sani shine kano ne na fita kuma wannan abin bai shafi 'yan kallo na na jihar kano ba ya shafi tsakanina ne da 'yan fim ɗin jihar kano da kuma ta masu hukumar ta fina-finai ta kano wanda suke min rashin adalci yasa naga cewa babu inda zan yi in zauna inda ake min rashin adalci har gobe ina zuwa kano ina yin sabgogina da suka shafi wani business din daban-ban da fim kuma idan zan yi wa jihar kano adalci to na san duk duniya ma babu wata jiha da take so na kamar mutanen jihar kano haka zalika nima na son mutanen jihar kano saboda masoya ne yanzu a halin da ake ciki yaya alaka ka take da sauran 'yan wasan hausa dai a halin da ake ciki musamman ma kamar alinu da sauransu wadda an sha kawo eh, wata maganganu kan tsakanin tsakaninka da alinu ito eh am gaskiya alaƙa ta da 'yan wasan hausa yanzu kusan zan ce maka ta lalace saboda ba faɗa muke yi ko zage-zage ko wani abu ba ba su shiga hanyata ni ma bana shiga hanyarsu akwai mutane da muka taso da su da yawa tun kusan shekara goma sha biyar zuwa yanzu waɗannan mutanen waɗanda da duk abin da zan yi ko za a ake bukata a yi da ni ko sagogin biki ko award ko wani abu ta hanyar su ake bi to na so duk waɗannan mutanen da mutane suka sani cewa yanzu bana tare da su so wannan dalilin yasa na sake tattara yanzu na koma kaduna na hakura in akwai ci gaban na a kano ko kuma ci gaban yin ayyuka na a kano to bayan gwamnatin da take kai yanzu ta sauka maybe zan iya komawa in ci gaba da yin ayyuka na tunda dai mu uh, kujeran da Allah ya bamu babu ba wanda ya san ranar da zai karba shi kadai ya sani ita ku gwamnati kowa ya san ranar da ta iya sauka ta bai wani sannan kashi talatin kuma ana abokan sana'a ne da kuma waɗanda za su iya ba da shawaran arziki da nima zan iya neman wani abu na arziki na shawara ko na wani abu a tsakanina da su gaskiya yanzu na ce maka ga wani mutum ɗaya misali ali ni da ali tun da muke tsakanin yaran da ke karkashina da wanda suke karkashinsa su ne suke haddasa waɗannan rigimar da ke tsakanina da shi amma laifin waye laifinmu ne saboda in dai har na isa da yarana to zan ce musu kada ku ƙara yin abu kaza kamar yadda na saba yi kuma nake nuna wa duniya cewa ga abin da nake yi wa yarana ni ma zan ji daɗin cewa eh ana girmama ni ya san mutunci na ya san darajata ali in ji bahaushe ba a canza wa tuwo suna a matsayinsa na wanda ya bani gudunmuwan nan yana nan ko ba na mutu ma za a rubuta a tarihi ali ya ba da mazango gudunmuwa har a gobe ina girmama shi ina kuma bana kuma bari har yanzu yadda suke yadda ke karkashi na wanda na isa da su su zage shi ko su ci mutuncinsa duk yadda kake da yaro akwai lokacin da zai girma kar ka yi tunanin cewa wannan girman ba za ka bashi wannan darajar girman da Allah ya bashi ba za ka bashi ba in ka ce ba za ka bashi ba to rigima kake da Allah kuma za a samu matsala so da haka akwai girman da yaro zai yi wanda da kana ce mai ungo siyo min kaza zauna miƙe kwanta yi kaza duk zai yi amma akwai idan wani ɗaukaka da girma ta zo masa ya kamata ka sa idan ka gane cewa to wannan ya wuce yanzu in ce kwanta tashi shi ma yanzu na ga shi na karkashin sa da yara ma a kaina ba akwai wuraren da zaka ga mace ta zo yau gyada take saidawa ta zo sai Allah ya ɗaukaka ta ta zama wata me yasa zaka ka kalle ta ka wai da fa gyaɗa ke saidawa a wani dalili bismillah za ni fara waka waka da sunan rabbi Allah shi yayi uba gare ni yayi uwa kuma yayi dana aliyu shi yayi saman bakwai kuma yayi kasan bakwai ba siminti ba a ba uban da ya bashi bulo ya dora kuma ba wani mai kwaba siminti eh to gaida adam zango da wakar gambara kuma daka-daka nan muka kawo ƙarshen shirin tambaya da amsa daga sashen hausa na radio france international rfi to sai a tara mako mai zuwa danjin wani sabon shirin a madadin abokan aiki a nan sashen hausa da kuma injiniya mustapha adebisi wanda ya ɗawainiyar seta sautin shirin abokin ku a hakullin michael kudisin ke cewa allah shi sada mu da alkhairinsa allahumma amin